bisa ga koke-koken jama'a da mu kanmu muna cewa jama'a ba su ba da haƙin kai jama'a su hito su ƙi abin da zuciya da ƙarhin su yau cikin ikon Allah ga jama'a sun taso sun ƙi abin wasu suna farauta yan boko haram ɗin suna kama su suna miƙa mana muna taimaka ma juna wasu koken mun diba mun gani koke ne wanda ya kamata mu kula kuma muna tabbatar mu jama'a muna nan muna sa ido akan abin kuma muna ɗaukan matakai mu tabbatar da cewa koke-koken jama'a jama'a akan abun ah, mun kauda musu shi Allah ya taimake mu mu ga cewa duk abin da mutane ke tsoro game da wannan yaran bai faru ba kuma insha Allah muna yin bakin kokari kuma za a ci gaba kana kuma ina son jama'a su ba su haɗin kai da nuna godiya ga Allah da kuma su kansu yaran bisa ga kokarin da suke yi jama'a san cewa suna sadaka da rayuka su ne domin wasu ma ga kwanaki halin su an yi wasu ma ina jin haka shi su an yi amma duk da haka ana nan ana yi ganin yadda waɗannan matasa kan hau manyan tituna suna binciken ababen hawa a duk lokacin da suka ga dama ko kowa iya cewa wannan yunkuri na matasan ya haifar ga ɗa mai ido a harkar tsaro? Eh kwarai kau ya taimaka. Shi taimako wajen matakan tsaron da ake ɗauka ai ba ma sai sun hito ba. Ko zuwa kai ka gaya mu labari cewa a ah, ga wancan mun gan shi da bindiga. Kuma ka je aka diba aka ga haka ne ai kaga an taimaka ma jama'a. To wai shin wani shawara ne hukumomin tsaron ke da shi ga waɗannan matasa kan yadda za su ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da uzurawa jama'a ba? To wannan matasa shawarar da zan ba su na ɗaya dai su san cewa ba kungiyar tsaro ta jta ba kadai dukkan wani wanda yake mutunan kwarai mai bin doka a cikin jihar maiduguri yana murna da abin da suke yi na alheri amma su kula cewa kada su wuce gona da iri daukar wani makami da ake yi ana tada ma jama'a hankali bisa hanya suna tsaida suna zare ido suna dagawa kamar za su buga ma jama'a suna tada ma jama'a hankali to su bayyan haka yi abin cikin natsuwa da hankali kuma da biyayya ga doka ta kasa baki da. Waɗannan matasa dai da wasu kan kira civilian JTF ko kuma sector 15 a cikin garin Maiduguri sun sake janyo hankulan jami'an tsaron rundunar haɗin gwiwar wanda kakakin rundunar ya ce akwai buƙatar sauya masu suna don wannan kalma na JTF kalma ce ta soja kuma ba a yarda wanda ba soja ba ya amfani da shi. Kuskure ne kuma kuskure ya zama na kila ya faru saboda mutane ba san abin da ma ake maganar JTF din ba. JTF ai abu ne na soja kalma ce ta soja kuma na wani da ta wajen gidan soja da kuma aiki na soja so wanda yake kuma ba soja bane ai ba za ka ce mashi ba wani abu da aka sani da muke kira wani abuwai civilian JTF kakakin rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron JTF din ya ce suna nan suna gudanar da ayyukansu don ko a yanzu hakan da yake magana da ni ko wasu jami'an su da ke bincike a wani anguwa da ke cikin garin Maiduguri kuma suna nan suna samun nasara sosai kan 'yan bindigan sakamakon haɗin kai da suke samu daga wajen jama'an gari